صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يورانا lahadi ɗaya ga watan rabi'in al'awwal 1939 hijiriya kuma yau yau muna goma sha tara kenan ko ko 20 yau goma sha tara ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a cikin zaman da muke yi na tafsirin alkur'ani da bayanin ma'anonin ayoyinsa a wannan masallaci na alhaji sabon kuɗi da ke unguwar dala a cikin birnin kanan najeriya yau ma insha Allah za mu tashi aya ta bakwai a cikin suratul furqan inda Allah yake bayanin sifofin bayansa shi Allah ne rahama mun gama da sifa ta ɗaya da ta biyu mun shiga ta uku za mu ƙara samun ta mutum wallazi ne yankuru wallazi ne yi tuna da rabbi fara daga بسم والذين آمنوا لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين sati biyar na wannan ayoyi tun daga aya ta 63 zuwa ƙarshen surar har izuwa abin da ya kai mu sati satin da ya wuce cewa a cikin sifofinsu Allah ya ce suna kwana ya bituna lirabbihim sujjadan ay ala wujuhihim suna yin sujada akan fuskokinsu wa qiyaman kuma ba sa kwanciya suna tsaye gana da ubangijinsu da kuma tsarkake zuciyarsu mun ji cewa wannan yaban da Allah ya musu a nan ya kuma yi musu a wasu wuraren daban-daban kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi sha'aninsu masu tashi tsaye suna yin bacci suna yin ibada a lokacin da mutane suke yin banci. a nan Allah ya zaɓi dare ya yi magana a kansa tare da cewa har da rana ma suna yin sallah saboda wani yana yin sallar da rana ne lokacin da mutane za su iya ganinsa amma da daddare ashaddu wita'an wa aqwa muqilan kuma ab'adu an riya yafi nesanta mutum gaburan yin abu da mutane su gani to wannan abu ne da yake gyara musu zuciya kuma mun faɗa cewa qiyamul layli na ɗaya daga cikin makaman da musulunci ya amfani da su wajen sassaƙe dukan wata mummunan ɗabi'a a cikin zukatan muminai farkon yin imaninsu domin an shar'anta ƙiyamun laila kafin a haramta shan giya an shar'anta ƙiyamun laila kafin a haramta yin zina an shar'anta ƙiyamun laili kafin a ce a je hajji a je a yi kafin a ce a yi azumi ma yana daga cikin abin da aka karya kumallo da su Allah yana cewa ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila wanda wannan aya ta sauka a daidai lokacin da manzo Allah sallallahu ya dawo daga inda yake gana da malaika jibril ya tawo a furgice yana neman matarsa khadijatu bint khuwailid ta lullube shi wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman wajen yin yi wa Allah da'a da kuma ibada mun kawo ayoyi ba sai mun maimaita ba da hadisai illa dai a gaba Allah subhanahu wataala yake cewa wallazina yaquluna rabbana asrif anna azaba jahannama inna azabaha kana gharama kuma sune ne waɗanda suke cewa ya ubangiji ka karkatar da azabar wutar jahannama daga kanmu domin ita wutar jahannama ta kasance in aka hada ta da mutum to tana sa. zai shige ta ji zafin ta ji zafin azabar cikin ta kuma ta lazimce shi ya lazimce ta lafazin haram shine a luzum mun kuma faɗi tasarrufi na ita wannan kalma da kuma kalmomin da suke da alaƙa da ita a yaren larabci don haka ba sai mun sake maimaitawa ba daga cikin shawahid da malamai suke kafa hujja da su a ƙarƙashin wannan ayar akwai baitin asha mai mun kais da yake cewa in yu'azzib yakun gharaman wa in yu'ti jazilan in yu'azzib shi wannan wanda yake yabo da in ya tashi azabtar da mutum yakun gharaman to azabarsa tana lazimtar mutum mutum ya dade yana jin zafinta wa in yu'ti jazilan fa innahu la yubali in ya tashi bayarwa kuma ya bayar da yawa to baya damuwa ya shiga kyautar shiga daka kai kuka inna azabaha kana gharama wato ita azabar wutar jahannama ta kasance mai lazimtar duka wanda aka kaddara za ta samu ne shi yasa alhassan albasari allah ji kansa da rahama yake cewa kullu shay'in yusibu ibn adama wa yazulu anhu falaysa bi gharam duk wani abin da zai faru a kan mutum kuma sannan abin ya zo ya kuce, to wannan ba za a iya kiransa da suna haramun ba wa mal haramun lazimu ma damati samawati wal ard da ake kira haram shine da in ya samu mutum zai zauna tare da shi muddin sammai da kasai Sulaiman at-Taimi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa shi ma ya faɗi wata magana irin magana da alhassan albasari ya faɗa allah ji kansa da rahama muhammad ibn ka'ab al-qurazi ɗaya daga cikin tabi'ai masu tafsiri yake cewa faɗin allah inna azaba haka na gharama ai ya'ni ma na'imu fi duniya kamar ba su taɓa jin wata ni'ima a duniya ba saboda irin wahalar da za su sha a cikin azabar wutar jahannama ubangiji subhanahu wata'ala kan tambaye su kafiran idan aka shigar da su cikin wuta yaya kuka ji irin shin ku kun san wani abu mai suna ni'ima a duniya sai Allah ba su taba sanin wata ni'ima ba ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah sama yake cewa yuta bi duniya ahli dunya fayughmasu su an-nari ghamsatan za a zo da wanda yafi kowa jin daɗi a rayuwar duniya sai a ɗan tsoma shi a cikin ruwa wuta kai tsomawa ɗaya sai a fito da shi sai a ce halmar duka na'imun ƙat wa hal ra'aita na'iman ƙat ka ku taba cin sanin mecece ni'ima a rayuwa ka ce wallahi ma marrabi min na'imun ƙat wa la ra'aitu na'iman ƙat ni ba san me jin daɗi ba saboda shiga wuta kawai a dan shiga da shi a fito da shi ya sa ya manta daga baki ɗayan abin da wato ainihin ya ji na ni'imar duniya al-imam abu hatim muhammad ibn idris al-razi a cikin tafsirinsa kamar yadda imam ibn kasir ya rawaito ta hanyarsa a cikin tafsirinsa a ƙarƙashin wannan ayar ya rawaito daga al-hassan ibn rabi ƙala haddasana abul ahwas an al'amish shine suleiman ibn hiran daga malik ibn al-harith yake cewa idan turihar rajul fi annari idan aka jefa mutum a cikin wutar jahannama hawa biha mutum zai silmiya cikin wutar jahannama alhuwiyu shine silmiyowa shine abu daga sama ya fado ƙasa to mutum da an jefa shi cikin wuta zai kamar yadda kasan an jefa dutse a cikin rijiya haka mutum zai silmiya a cikin rijiya Allah ya kiyashe mu a cikin wutar فإذا انتهى إلى بعض أبوابها makanaka hatta tuthab sai ya je wato. ya wato sai in ya silmiye ya cikin wutar sai ya je ɗaya daga cikin ƙofofin wutar a nan sai a tsaye da shi sai a ce masa makana ka tsaya a nan inda kake hatta tut habbara a baka kyauta ƙala ya ce fayuska ka'asan min summil asawidi wal aqari sai a bashi kofi guda moda wacce take cike da dafi na baƙaƙen macizai da kuma dafi na kunamu sai a ba mutum to idan ya sha yana sawa a cikin jikinsa sai ga baki ɗaya fatarsa ta cure ta haɗu a wuri guda saboda bala'in wannan dafin da sun munautar jahannama gashinsa ma ya tattare gaba ɗaya ya koma wuri guda gaɓoɓinsa ma su tattare jijiyoyinsa ma haka kaga kenan azabar ta zama gharaman alaihi za ta lazimce shi ta hanyar yadda za ta canja masa kamanni da kuma sifofinsa sannan an karɓo daga mujahid ibn jabar allah ya ƙara yadda a gare shi ta hanyar ubaid ibn umair yake cewa mawqufan alai ce cewa inna fin nari wato a cikin wuta lajubaban fiha hayatin ko fiha hayyatun amsalul bukht wato akwai wasu wani surkuki wanda kowane ɗaya a cikinsa akwai mesoshi jam'in mesa mucijiya mucijiya ta mesa kowace mucijiya ɗaya yadda ka san girman ƙatar raƙumi irin jajayen raƙuman nan haka take irin raƙuman nan na sahara turkumami to haka haka wannan mucizan suke da kuma kunami kowace kunama guda ɗaya amsalul bighal wato girman su irin girman albighalud duhum irin irin wato bakaken alfadaran nan to haka za su zo su dinga ya kushin mutum suna harbin sa wanda haka ubangiji subhanahu wata'ala zai ta yi masa azaba har zuwa lokacin da Allah ya so haka zalika an karɓo daga anas ɗan malik allah ya ƙara da a gare shi kamar da imam ahmad ya rawaito a cikin musnad kamar da imam ahmad allah ya kansa da rahama ya rawaito a cikin musnad daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake bayani akan sifar ita ita wutar jahannama da kuma yadda take da yadda allah subhanahu wata'ala zai yi wa mutane azaba lokacin da aka shigar da su cikin ita ainihin wutar jahannaman ta irin kuma yadda za su ji zafinta da kuma yadda ubangiji su huwa ta'ala zai sallada irin abubuwan da suke cikin wutar a kansu wanda babu sauki a ciki kwata-kwata babu sassautawa saboda sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa ne a duniya to ubangiji subhanahu wataala shi ma zai saka musu da irin abin da suka kasance suna aikatawa a duniya ta hanyar azabtar da su to Anas dan Malik Allah ya kara yadda a gare shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa yana cewa inna abdan fi jahannama la yunadi alfasana. da an ce inna azabaha kana gharama to za a samu wani bawa da zai dinga kuka a cikin wutar jihar jahannama sai ya shekarar dubu yana kuka yana kiran Allah yana cewa ya hannanu ya mannan ya hannanu ya mai nuna kauna da tausayi da soyayya ga bayansa ya mannanu ya wanda yake yi musu baiwa kuma ya ce ya musu baiwar sai ubangiji ya ce da mala'ika jibril izhab fa'tini bi abdi hadha tafi ka je ka zo mini da wannan bawan nawa da yake kiran ya hannanu ya hannan yantaliqu jibrilu yajidu ahlan nari munkabbina yabku sai malaika jibril ya je sai tarar da 'yan wutan akifa suna kuka yarji'u ila rabbihi azza wa jal sai mutun sai malaika jibril ya dawo wajen ubangiji ya gaya ubangiji ga halin da ake ciki sai ubangiji ya ce a ji a ɗauko min shi wannan mai kiran ya hannanu ya mannanu fa innahu fi makani kaza wa kaza domin yana daidai unguwa kaza wuri kaza layi kaza a cikin wutar jahannama to sai a je sai a zo da shi sai ubangiji ya tsayar da shi a gabansa sai ya ce masa ya aka yi ka samu kanka ko kuma ya ka samu kanka da wurin da kake kwanciya kaifa wajatta makanaka wa makilaka sai ce ya rabbi sharra makanin sharra maqilin mafi sharrin wurin kwanciya mafi sharrin wurin zama sai ce ya rabbi sharra makanin sharra makilin fa ya kulu sai ubangiji ce ruddu abdi a komar da shi sai ce ya rabbi ma kuntu arju idza iz akhrajtani minha an taruddani fiha ya ubangiji ban taba zaton cewa in ka shigar da ni cikin wannan wuta in ka fito da ni daga wannan wutar za kuma ka sake mayar da ni ba sai ubangiji subhanahu wataala sai ya ce to da'u abdi ku kyale shi to an yafe masa wannan azaba da wannan a athar na ko hadisin Anas dan Malik yake nuna cewa fadin Allah inna azabaha kana gharama kowa gwargwadon iya lokacin da aka eba masa zai zauna a cikin wutar jahannama gwargwadon lazimtar da wutar za ta yi tattare da shi jama'a batu game da wutar jahannama tana da matukar ko yana da matukar hada sai dai malamai suna cewa ita jahannama kamar suna ne na wuta amma ba wai ya ke banci wata wuta ita kadai ba kowace wuta jahannama ce domin babu wacce ba ta da wannan sifar ta jahannama saboda asali sun ce kalma ce farisiya wanda hasiluha shine jihinnam jihinnam kuma ita ce rijiyar da take da tsananin zurfi wacce ba a san karshen ta ba wacce ake cewa rijiyar kukan kukanka ba akwai rijiyar kukan kukanka ba to ita ce jihinnam bi irin jihinnam to rijiyar kukan kukanka ke abin da isa ita wutar jihar naman kurkukun ne a ƙasar rami yake yana da matukar zurfi wasu kuma suka ce a'a ai kowace wuta da irin azabarta da kuma abin da. idan an shiga za a tara kamar da Allah subhanahu wataala ya faɗa laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum kowace wuta tana da kofofi guda bakwai kowace kofa kuma tana da irin kasanta na azaba da aka kaddara shi yasa mawaki yake cewa annaru manzilu ahli al-kufri kullihim tibaquha sab'atun muswaddatin hufari jahannam walaba min babiha من بابها حطما ثم السعير وكل الحول في سقر وبعد ذاك جهيم ثم هاوية ونقوى أنه قوه فيني قد بقي جهنم ولظى من بعدها حطما ثم السعير وكل الهول في سقر وبعد ذاك جهيم ثم هاوية to dukkansu in ka hada su kowace azaba cikin ta ba sauki bace ubangiji subhanahu wataala yana bayani akan laza ya ce kalla innaha laza nazza'atan lishawa saboda bala'in da an sa mutum inda mutum ya fi ji da shi a jikinsa ita ce fuskarsa don da ita ake ganinsa a gane shi za ta fara ɗaye fatar fuskar shi yasa ubangiji yake cewa ya waddu almujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa man fil ardi jami'an thumma yunji لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا shi kawai abin da yake so sun mayunji kawai wannan abun ko kuma Allah ya tsirar da shi daga azabar amma ya yarda ya ba da wa'annan abubuwa masu tsada da ya mallaka yau shi yasa dole mutum ya yi shiri kafin tafiyarsa zuwa ga Allah fa hayyi jawaban inda ma tasma'u nida min Allah yawm al ma za ajabtumu bihi rusuli ku shirya amsar da za ku ba ubangiji lokacin da za a tashi alkiyama Allah zai ce ma za a bihi rusuli lamma a taukun faman yakun a jaba siwahun saufa yukhzi wayan damu yukhza wanda bai iya amsa wa Allah amsar da Allah yake so ba zai wulakanta kuma zai zo yayi nadama wa khudh min tuqar rahman a'zama jannatin li yawmin bihi tabdu ayanan jahannam kuma kai kokari ka riki takawa da tsoron Allah da taka tsantsan ya zama shine aljannar ka saboda ranar da za a ga wutar jahannama kiri kiri a lokacin nan wa yunsabu zakal jisru min fawqi matniha a ranar da za a sanya wannan kadarkon wannan gadar ya zama a kan doron jahannama shine sirafi fahawin wa makhdushun wa najin musallam wani zai silmiya cikin wutar jahannama wani kuma ana waftarsa wani kuma zai tsira wani kuma dai Allah zai kubutar da shi saboda haka wutar jahannama take bayan nan ana yin ana azabtar da su kuma ana hura wutar jahannama ba haka za a kyare ta ba ubangiji yi wa ta'ala yana cewa allazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijara tana da wato makamashi wanda mutane ne makamashinta da kuma duwatsu saboda aka wutar jahannama a bar tsoro ce duk abin da ka ji na daɗin duniya in mutum aka shigar da shi wuta yana mantawa da dukkan abin da ya sani na wutar nan. ka'ab al-ahbar ka'ab ibn mati al-himyari ɗaya daga cikin tabi'ai wanda yake za ba yahude ne sannan ya musulunta sahabbai da yawa suna zuwa wurinsa domin su ji me ya karanta a cikin littafin ahalul kitabi ko littafin ahalul kitabi don su ƙara ilimi kuma su ƙara sani yake cewa a cikin abin da ya karanta na littafin ahalul kitabi inna fi inna fin nari wato a cikin wutar jahannama akwai wata rijiya ma futiyat abwabuha ba'd wannan rijiyar ba a bude tukuna kofofinta ba mughlaqatun wato gaba ɗaya ƙofofin nata a kulle suke ma ja'a ala jahannama yawmun munzu خلقها allahu ta'ala illa tasta'izu billahi min sharri ما kullum wutar jahannama tana neman Allah ya tsare ta daga sharrin wannan rijiyar dan ita kanta tsoron wannan rijiyar take yi makhafata idza futihat tilkal bi'ru an yakuna fiha min azabillahi ma la taqata laha bi saboda ita kanta jahannama tana tsoron idan aka bude wannan rijiyar abinda zai same ta na azaba kaman ba za ta iya daukewa ba wala sabara laha alaihi kana ganin kamar ba za ta iya jurewa ta ta jure ba wannan rijiyar tana can a cikin addarkil asfali minan na can karkashin kasan wuta hadisi ya tabbata daga annu'man ibn bashir Allah ya kare yadda a garin shi ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa ala'ali salama yake cewa na naji manzon Allah sallallahu alaihi Salama yana cewa inna ahwana ahalin nari azaban wanda shine inda akwai azaba mafi kankanta wacce take bata kai ta kawo ba a wuta da a ce akwai ta to wanda ya kowa saukin azaba a wuta rajulun yudau ala da qadamaihi jamratani yughli huma dimaghahu to shine wanda za a sanya masa a karkashin yatsun kafarsa za a sanya masa garwashi wanda wannan garwashin zai dinga masa shokin yana tafarfasa kwakwalwarsa wannan hadisi yana cikin sahihu muslim saboda tsananin irin azabar da take cikin wutar jahannama ya zo a wutar ruwaya ko manzo Allah sallama ya faɗi wani mutum ne za a yi masa wannan azabar mai sauki shine amman sa Abu Talib da aka tambaye shi aka ce shin kaunar ka ta amfana masa wani abu yace eh da ya kasance a cikin can cikin wuta amma yanzu kana fi dhahdahin minan na an sa masa takalmi wanda yana tafasa masa sa tun daga kafas Allah ya kiyashe mu to haka wutar jahannama take a ah, don haka shi yasa su mummunai ɗin sun sanya take suke tsoranta, wata rana wasu tabi'ai suna tafiya tare da yaro a cikinsu an rabi ibn khuthaim da shi da wasu daga cikin almajiransa to da yaro karami a cikinsu sai suka wuce wajen mai ziga-zigi mai makeri yana kira to to idan wutar tasa ta kusa mutuwa yana ɗauko ice ya ƙara sawa kawai sai yaron ya faɗi su ba sai da ya farfaɗo yaro ƙarami saboda yadda zuciyarsu take a lokacin sai aka tambaye shi me yasa kake haka ya ce kun ga mai mana wa'azi a kan wuta kun ce allah zai shigar da mutane wuta to sai na ga wannan mai hura ziga zigin da aka sa masa itatuwa a gabansa yana fara ɗaukar ƙananan itatuwan tukuna yana sawa kafin manyan sai na ci tsoron kadan an je lahira a fara ta mu yara kafin a zo kan mu amma mu masha'iruna mashayar ɗin namu da ihsas ɗin namu wato ya zama za ce an samu wani abu da ake kira tablidul masha'ir wal ihsas yawanci al'amuran wutar jahannama ba su suka motsa musu tsoratar da mu ba su koya suka ga wata alama da za ta kai su ta tsorata suke sa'id ibn jubair Allah ya kare yadda a gare shi wata rana ana girki a gidansa sai aka hura wuta to garin haka sai iska ta ɗauko bakin tukunyar sai ta daddaga masa a fuskarsa tana daddaga masa a fuskarsa sai sai to bai kula ba irin ya sha ma fuskar sai fuskar ta yi baki sai yarsa ta gani sai ta ce baba kaga fuskar ka ta yi baki sai ya faɗi suna sai da aka yi jinya sai ya da aka tuna masa ya ce to shi ai tsoro yake ji kada ya zan Allah ya fara sawwada ya khashitu Allah ya kuna sawwada Allah wajhi min ad-dunya ina tsoron kada a ce tun a duniya an mayar da fuska ta ta zama baka saboda Allah ya ce yawma tabyadu wujuhun taswaddu wujuh a wata rana wani yana cikin tafiya a bakin shatsi na ruwa bakin gaban ruwa sai ya jiyo wani yana karanta alkur'ani yana karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun lalle ba a ce innal kafirina ba innal mujrimina mujrimuna kuma anan jam'u muzakkarin salim asalin sa mujrim ma'khudun min al jarimati aw al ijram shi kuma jarima shine yin laifi abinda zai bakanta rai abinda ba a ce maka kai ba kai ko ka yin abinda aka ce kai wanda kuma kowa ya mammin na la ya talabbasu bi zambin min az-zunub to kawai yana jin wannan sai fiye firgita fatamayar sai kawai tangadi ya kama shi saboda ya an ce la yufattaru anhu in sun shiga cikin wutar kamar yana da aka ce inna azaba kana garama su kwatan la yufattaru anhu la yufattar nan ɗayan biyu kuma kowanne ba shi da daɗi amrani ahlahu mamur layi fattar masu azabtar da su ɗin ba a ba su hutu na lokaci fatara ila fatara a ce kuje yanzu a ɗan hunta a dawo a ci gaba da azaba ba a wannan azaba ce mutawasila wasila fattar masu azabtar da su ɗin ba za a ƙaddara musu gajiya ba min fito ballantana a ce tun suna duka tun suna duka har sun gaji mutum ma har ya zama ya daina ji ma a jikinsa a la anhu ba za a gaji wajen azabtar da su ba su kuma suna jin azabar dan abin da yake nuna maka suna jin azabar zailin da aka yi ayar da jumla ismiya wa hum fihi mublisun su kuma mublisuna ai ayi suna an anil khalas gaba daya min al iblas ko albalas wanda albalas kuma shine al ya'su ɗebe tsammani kamar yadda ya zo a cikin baitin a jarir ko benere fa ablasu kuma kamar yadda ya zo a cikin aya cikin suratun an'am wakwakwakwun fihi mubilisun fakwada ya dabirun kawomin da zina a eh, yi kwalamu walhamdulillahi rabbil alami to yana jin wannan ayar fatamaya kawai sai tangadi ya kama shi fasaqata fil ma'i mat sai fada cikin wannan ruwan wannan haka yazidun raqashi yake fada sai fada cikin wannan ruwan ya mutu to kaga ashe kenan lajadirun bi ibadir rahmani an yad'u Allah al-khalas min azab jahannam Allah ya gaya maka saboda sun san mecece ita inna azabaha kana karama domin ita azabar wutar jahannama ta lazimci wanda aka sa a cikinta ta ko mai kankantar zaman da mutum zai yi a cikinta kuma babbar matsalar wutar jahannama makasance wata karaman ba za ka ba da wani abu a lokacin ya fanshe ka ba bayan da za a yi wai ka ba da wani abin a haƙura ko kai kuka ko kai raki ko ka gaji ka jigata wani abin ban tausayi ko ka mutu a ce a tsaya da azabar duk babu la yuqda alaihim mutu ba za a zartar musu da hukuncin mutuwa ba ballanta nasu mutu wala yukhaffafu anhum min azabiha sannan kuma ba za a rage musu azabar ba kazalika najzi kulla kafu haka ubangiji subhanahu ta ce innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila min da a ce inda suka kafirce da za su shiga wuta Allah zai zai ba su arzikin duniyar nan ga baki daya su ba da shi su ce gashi nan suna so a fanshe su daga azabar wannan rana ta alkiyama da za a yi musu a wuta Allah ya ce ba za a karɓi wannan abu ba shi yasa bayan da wancan aya da muka karanta anan ma kuma ƙasa Allah ce yubassarunahum yawaddu almujrimu law yaftadi min azabi yawma a bi banih wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi a cikin suratul ma'arij wa fil ardi jami'an thumma yunji kalla ba zai yi ba babu babu yadda za a yi sannan kuma ga wulakanci a cikin wutar domin za a sanya musu sarka wani lokacin an ce salasil a wani wajen an ce aghlal a wani wajen an ce asfad wayannan duka abubuwa ne da suke fa'idantar da na ɗaya tsare mutum don kada ya motsa wannan aikin salasir kenan sannan wulaƙanci da horaswa aikin asfad kenan ƙasƙantarwa da jizgawa kuma a mari da sasari da kukumi da sarƙa duka haka za a yi musu to yanzu idan aka ce ga azami ma za su ji ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayati llahi anna yusrafun alladhina kazzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun idh al aghlalu fi a'naqihim was salasil yushabuna fil hamim thumma fil nari yusjarun haka Allah zai musu Allah ya ce yi waɗanda suka kafirce da ayoyinmu anna yusrafu na waya ake ake karkatar da tunaninsu. su ne gashi algasi wanda suka karyata alladina kazzabu bil kitabi sun karyata da alqur'ani sun karyata da abinda muka aiko manzannin mu da shi Allah ce to za su yi bayani ne idil aghlalu fi a'naqihim lokacin da za a sanya musu sasari da mari a cikin wuyansu wasalasil yushabuna sannan da sarkuna ana jan su fil hamimi fil fil nari jaruna cikin ruwan zafi sannan wato a zo a dinga sanya su jaruna ana banka musu wuta ana babbaka su a cikin wuta suna kone shi yasa ake tsoratar da mu ake gaya mana cewa su bayan Allah gashi abin da suke cewa rabbana sirf anna azaba jahannam inna azabaha kana harama shi yasa wanda daga cikin mawaka magabata yake cewa masfil wuqufaka yawmal hashr uryana ka ringa kwatantawa a zuciyarka lokacin da zaka tsaya a gaban ubangiji ranar alkiyama uryana musta'tifan qalikal ahsha'i hayrana ga kanan an janyo ka an karkato da kai gashi kayan cikin ma suna cikin kunci kuma ka rikice ka rufe saboda babu inda za ka to wannan muqaddima ce ta zuwa wutar jahannama kafin a shiga wutar jahannaman a sauka a cikin ta annaru tazfaru min ghaidin wa min hanaqin ala al-usati wa talqa ar-rabb ghadbana ga rana ga wuta nan tazfaru tana ma min ghaizin saboda wato hadiyar fushi wa min ghaizin wa min kamadin ko kuma wa min hanakin da kuma ma makarar fushi alal usati ga masu laifi wa talqar rabba gadbana kuma gashi ubangiji yayi fushi to ya zaka yi Allah ce ikra kitabaka ya abdi ala mahlin wanzur ilayhi tara hal kana ma kana karanta littafinka da sauri ana jiran kamar da Allah ya faɗa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawm al kitaban yalqahu manshuran minan nash ko minan nushrati wa hiya alkitabat ay masduran fihi kullu shay'in duka an rubuce shi an cika shi da rubutu ko ya kawo manshuran watsu maka shi ba za a yi daidaita maka shi sai a ce maka ikra kitabaka karanta abin da ke cikin littafin ka ai ma bi kitai maktubun ma huwa maktubun fi ya ce bi nafsika al-yawma karatun kadai ya ishe ka to baka saka zuku ba alaika hasiban akwai wanda yake kula da kai ko kuma ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba yau karatun kawai ya isa ya zama hisabi gare ka Allah shirye mu Allah tabbatar da mu ga jahannama da zafi ubangiji subhanahu wataala ya ga mana cewa wa ashabi shimal wa ashabu shimal ma ashabu shimal fi samum samum malaman tafsiri suna fassara ta da iska wacce take babu sanyi a cikinta to ga zafin kadawar iskar ga basifar zafinta kuma ga karfinta wa hamim ga kuma ruwan zafi da za a dinga kwara musu sun masubbu fawqa ra'sihim azabin alim ai hamim ko azaba ta ruwan zafi ta ga gashi kuma ana kai ana da shi da ruwan na bainaha wa na hamimin anin ai shadidul hararati wal to fi samumin wa hamim wa dhillin ga wata inuwa min ya hamum ta wani abu da ake kiranta ya hamum ita ce ila إلى ظل ذي ثلاث la لا wala ولا يغني من lahab ita ba za ta iya lullube ku ba kuma ba za ta wadatar da ku ta tsare ku daga zafin harshen wuta da yake naso ku ba to Allah subhanahu wataala ke cewa wa dhillin min yahmum la baridin wala karim balarabi idan ya so ya wulakanta abu to sai ya kore masa karama shi yasa idan aka kawo mutum abinci in bai ji dadin sa ba sai ce la lazizun wala karama to dan haka wala karim ko kusa ma zaka fassara shi ko kusa la zalil eh, wa dhillin min yahmum la baridin wala karim ba sanyi babu ko kusa da sanyi ma wani abin da za a iya cewa wani abin da mutum zai iya jin daɗi sai Allah ce innahum kanu qabla zalika mutarabi to ai a duniya Allah ya ba su ni'ima ta rayuwa da ta dukiya da ta lafiya da ta dama wa kanu yusirruna ko yasirruna qira'atan ala alal hinsi al'azim gashi sun nace akan warware alƙawarin da suka dauka tsakaninsu da Allah na yin bauta وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا أئنا لمبعوثون كو أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون تيغا بدا عذابا لآكلون من شجر za ku dinga ci daga wata bishiya la'akiluna sai aka kawo shi a siga ta aljumlar ismiya domin lifi da ala dawa wal luzum inna azabaha kana mar'a nan an ce la la'allahu marratan wa marrataini wa talata marratin wa hakaza amma ya ce la to inda yara ana so a nuna mudda da iyaka to sai an yi bayani min shajarin min zaqqum wanda saboda munin ta Allah ya ce an na annahu ru'usu shayafi kuma za a tilasta musu sai sun ci famali'una min halbutun Allah ce to fasharibuna alaihi in sun ci ta makare su kuma akan wannan makaran kuma sai sun zo suna shan min alhamimi na ruwan tafashashe to shi ma kuma shan hadama za a sai Allah ce fasharibuna shurbal him him jam'u haiman haiman kuma shi ne al al aljamal allazi usiba bida'il huyam da'ul huyam kuma wata cuta ce ta kishirwa da take samun raƙumi wanda za zai shanye ruwan teku gaba ɗayanta yana gama shanyewa zai sake haukacewa yana jin kishirwa wanda ita ce ƙarshe dai a cutar da take samun mutum take da alaka da ruwa shine a abin nan ibn mulawwa majnun bani amir yake cewa يقولون لي داء الهيام أصابه وقد علمت نفسي مكان شفائيا saboda sun ga ya haukace akan laila ce wai suna cewa cutar kishirwa ce ta kama ni yace ni kuma na san inda in je zan warke magana ce dai akan laila yaquluna li da'ul huyami asabahu wa qad alimat nafsi makana haka wutar take ubangiji subhanahu zai azabtar da su za ta kona dukkan abin da yake na jikinsu ta kona namansu ta kona kasusuwansu ta kona kayan cikinsu kamar yadda Allah subhanahu Ta'ala ya faɗa a cikin suratu Ibrahim a can ƙarshe ubangi subhanahu Ta'ala ke cewa la tahsabanna Allah ghafilan amma يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار موطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منهم الجبال ولا تحسب لا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد أغني مقرنين في الأصفاد أن haɗa su da juna an tattakura su gaba ɗayansu a cikin mari sarabilun min qafiran wa taghsha wujuhahum na saboda zafin wutar fuskar sai ta zo ta can kuma Allah ce wa iska min ma'in sadid yatajarra'uhu wala ya kadu wa ya'tihi tihin mautu ai asbabu min kulle makanin wa ma huwa ga sababin mutuwa ta ko'ina suna zuwa mutum amma mutum ba zai mutu ba ya waila tufriqun niranu a azuma ya kai can su wuta tana kona kasusuwansu a cikin wuta suna kuka bil mauti shahawatuhum shiddati dhajl saboda tsananin raki sha'awa ma suke su mutu wana dau ya maliku ya maliku liyaqdi alaina rabbu qala innakum makithun Allah zai ce kuna ciki wa kulli yawmin lahum fi tuli muddatihim naz'un shadidun min at-ta'dhibi bis haka Allah zai musu ana ƙara hura wutar ana ƙala azabtar da su Allah ce law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihim an-nar wala an zuhurihim wa hum la yunsarun Allah kiyashe mu haka ubangiji ya ce haza ne khasmani ikhtasamu fi rabbihim na kafaru qut'at lahun thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami' maqami' jam'u maqma'a malamai sun yi tafsiri biyu an wasu suka ce bulala ce ta karfi wasu kuma suka ce guduma lahun maqami'u lit-ta'dhib mursadatun wa kullu jabal kasarin ladayhim ghayru munjabir fiha al'aqarib wal hayyatu qad jumi'at ga mucizai ga kunamai duk an tara su a ciki juluduhum fatar wato wato in ka kalli su wannan mucizan ko kunaman yadda ka san irin manya-manyan raƙuman nan haka suke to su waɗannan salihan sun san mecece wutar jahannama sun san girmanta sun san yanayin azabar ta gashi dai za a zuba su su tafiya a ciki amma wannan ƙara tsoratar da su ake kamar yadda yake cikin hadisi Abdullahi dan Umar yace fara'aituha maqwiyatan ka tayyib bi'in na ganta ashe a daure take kamar yadda ake daura rijiya to amma kuma inda za a aje mutum a azabtar da shi din wuri ne mai kunci shi yasa ah, ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa idza ulqu ha makanan tayyiqan idan aka jefa su a cikinta a wani waje mai kunci muqarrani na da'aw hunalika subura la tad'u al-yawma suburan wahidan wad'u suburan kafira. Allah ya kiyashe mu Allah ya sa mu cika da imani to shine suna roƙon Allah suna cewa rabbana sirif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama lalle ita wutar jahannama sa'at tamunana da take mustaqarran wa muqama inda za mutum zai sauka da kuma inda zai tabbata duka wurin masauki ne kuma matabbaci ne sai Allah subhanahu wataala ce me wallahi ne da والذين إذا أنفقوا Allah subhanahu ta'ala ce wallazina idza anfaqu sune wa'anda idza anfaqu idan suka tashi ciyarwa lam yusrifu ba sa yin banna ba sa ba da kudin ko kuma ba sa ciyarwar fiye da yadda ake bukata ko kuma ba sa ciyarwa a abin da yake Allah baya so a haramu kamar da zamu zo mu ta hakiki me ake nufi da al a aya walam yaq ya ka karanta walam sake maimaitawa ne wa lam yau ba yau hafsu kake yi to ai ai da yake kasan san mu da warshi ake shi na sake dawo da kai yanzu warshi hafsan to shi ne sa to <laughs> sai shi kiran babu ku wallahu ma idha anahu lan min qatara yaqtir ala wazni daraba yadrib wa lam yuqtir min aqtara yuqtir sannan kuma wa ولم يقتروا شين ضربه وقوه ولم يقتروا آه، أسلي آه، ابن, ابن آه، نافع المدني ابن عامر الشامس من عمه شابهية لكما يعقوب أبو جعفر يعقوب ابن يزيد ابن الكعكاء المدني من من من العشره su suke karantawa ala wazani aqtara na iza an anfaqu lam yuqtilu to amma suka tashi lam yuqtilu suna yi wa ta'un din kisra sannan jumhur kuma ibn kathir al-makki da kuma kufiyun da baki ɗayansu hamza da kisa'i da asim da kuma yaqub al-hadrami su kuma gaba ɗaya suna karantawa bi fathil ya ala annahu min ath-thulathi wa laysa mazidan mujarradan thulathiyan haka suke karanta shi amma sai dai sun kuma sha bamban su kufiyun suna karantawa wa lam wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu sai suka maida qatara din a bisa babun nasara nasara yansu sai zanto katara ya ƙuturu ya ƙuturu katara ya ƙuturu sai zama walam ya ƙuturu dama da kaji mutum ya ce wallazi na iza an faƙu lam yusrifu walam ya ƙutu walam ya ƙutu tutu to wannan kira arkuki ne walam ya ƙutu a ah, sannan yaƙub al-hadarami da ibn kasir su kuma suna karanta lam yaqti ru sai zama kira'ar uku ce wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuqtiru wannan kira'ar nafi'i ke tunda dama nafi'u sawan a shafibiya da da ba ɗaya waje ɗaya ne da shi na ishba'ul mad babu babu tawassuf babu qasr saɓanin hafs an ruwayar asim shi kuma a karijin shafibiya in an tsarikin shafibiya ne yana ishba'i in kuma wasu ne da ƙasar kuma ta ɗariƙar durra to sannan in ka ji an ce wallazi na iza an zaƙu lam yusrifu wa lam ya kira'ar kufiyun kenan والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتي أمدة يقتوا ابن كثير ليعقوب الحضر منكم وكان بين ذلك قوام سيزنتو أقوي أقوي اتفاقي فكان نافع دا ابن عامر دا أبو جعفر da yaqub al-hadrami da yaqub al da ibnu kasir akan yi wa ta'ul kisira kisra sai zanto kuma akwai ittifaqi tsakanin ibnu kasir da ibnu amir da kufiyun a wajen yi wa ya'un fataha wallahu a'lam walladina an faku sune wa inda in aka zo wajen ciyarwa lam yusrifu ba sa yin anna wa lam ah, kuma sannan ba sa riƙe hannu ba sa yin mammako wa bai na zalika nan fassara biyu wa kana bai na zalika sai zanto ciyar wasu tsakankanin riƙe hannu da sakin hannu ne kawaman suna masu daidaitawa sai zanto baina zalika shine khabaru kana baina din shine khabaru kana amma wannan wajen ne da'ibi kamar yadda Sheikh Muhammad Al-Amin Allah ya tsara mai fa'ida sai zama wajahi na biyu wallazina idza anfaqu sune wanda in suka zo ciyarwa lam yusrifu ba sa yin banna da almubazzaranci walam yaqtiru ba kuma sa yin qawru da rike hannu wa kana infaquhum kenan sai zama ciyarwarsu qawaman daidaitawa ne sai zama baina zalika wannan zarfi zarafi ne wannan shine wajahin da yafi zama daidai wanda ne ra'ayin shi ne ra'ayin nahas min al min shi ne ra'ayin farra kuma ne ra'ayin da mala ilaihi muhammad al-amin alaihi rahmatullah wa kana bayna dhalika sun kasance ciyar wasu wato suna daidaitawa ne tsakanin al-iqtaru ko kuma al da kuma al-israfu wannan ayar tana nuna mana tsantseni da kuma tsantsan a rayuwa wanda kuma tana tabbatar mana da wani mabda wance wani asali da wata ka'ida ta rayuwa ta tattali wanda idan ka ɗauki ilimin tattalin arziki wanda suka karanta economics za su ga gaba ɗaya economics ya gini ne kan waɗansu ƙa'idoji guda biyu ƙa'ida ta farko jalbul mal ne yadda za a yi a tattara kuɗi wannan shi ke ɗaukar kaso hamsin bisa ɗari na dukkan wani theory da za a iya kawo maka da yake da alaƙa da marketing da yake da alaƙa da business management da yake da alaƙa da economics da yake da alaƙa da accounting da yake da komai shi ne eh, jam'ul mal wa min hifzul mal wa min al inayatu bil mal kuma menene dai karkashin wannan ka'idar yake ƙa'ida ta biyu kuma shine sarrafa dukiyar inda ya kamata to wannan ayar da kuma wasu ayoyi ire-irenta a Qur'ani suna tabbatar da wannan mabda din asalatan shi yasa tana ɗaya daga cikin asasi ayoyi asasiya na al-iqtisadul islami domin ta tana magana ne kai afuwan akan wato kashe kuɗi a inda ya kamata da kuma Allah ya da a tafsirinmu na gaba za mu bibi ayoyi da kuma hadisai da suke da alaka da wannan bangaren da na mabda da ayar ta tabbatar na kashe kuɗi a inda ya kamata to kuma domin mu cike maudu'in sai kuma mu kawo ɗaya bangaren na kiyaye dukiyar tare kuma da ƙoƙarin haɓaka ta da ƙa'idojin da shari'a ta saka idan akwai wasu ƙa'idojin da suka shafi kimiyyar kasuwanci da kuma tattalin arziki na zamani wanda bai ci karo da addinin musulunci ba wanda za mu iya faɗa don Allah sai yadda za mu faɗa ɗin da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana hada wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yau kamar da kuke gani muna tare da baki da suka kawo mana ziyara dukkan su malamai malam khamis nasidi abu awwab zahullah yana cikin matasan malamai masu kokari da himma malamin yan gayu a abuja dawa kuma bahaushe ya ce kamannin kumbo kamannin katanta <laughs> kusa da shi akwai shek mustapha mahmud barnoma malam mustapha da yawa wasu bisan shi ba malami ne da yake sa rigar ɗaliban ilimi ya kamata duniyar malamai ta ci taronsa ta kama shi da yawa sai zai zauna a cikin ɗalibai amma malami ne bi kulle mata a nemin kalima wanda suke hawa facebook musamman masana larabci sun san waye shi a abin da ya shafi harshen larabci ya alamullah wallahu alama na kulu shahid muna fatan kuma shi ma Allah ya yarda dama dai daga jin sunan nasa ka san daga inda yake Mustapha Barnoma wanda kafin komai su likitoci ne na alkur'ani ko ce kanikawa ne na alkur'ani to dama ana magana alkur'ani ba ma a kwata-kwata baya cikin ma abin da ake kawowa a sa a yi magana a kansu saboda wani abu ne da minan ilmuhu wato me ake cewa ne a shari'a ma'alumin ne minhum bid darura in za ka yi magana sai dai ka yi magana akan wa'ansu abubuwan da suka kware a kansu amma wannan dama wani abu ne wanda kamar ya zama ma juzu'un ne min asma'i eh, ban sani ba da Allah ya zama ko suna da kalma kalmatai qabla an nabra تفضل amfanin irin wannan shine watakila kalma ɗaya da za su faɗa mana sai ta fi karatun da muka yi gaba ɗaya amfani to shi yasa ba a salafus salih a salafus salih allah ya ji kansu da rahama ba sa barin fa'ida komai ƙanƙantar ta ta huce to muna fatan malam zai lakasa mana abin da zai faɗa mana a takaice bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام علی آرام muhimmanci ko dalilin da ya sa Allah ta'ala ya ba mu labarin cewa ibadu rahmanin nan suna neman tsari daga kishiyar kalmar rahma ita ce al'aza Allah ya gaya da ya tashi da ce wanda yi nuna a ba iya neman da suke da kamar suna ala ta'ala ba ta labari irin abin da ke cewa ta yi ta yi dama ko kuma ta yi hagu da titin jirgi daban titin mota abin da zai alaƙanta da azabar jahannama Allah komai da suka faɗa ta ce inna hazara ma kana ba'a ya da ke karanta da ya da ita san akwai wani saƙo na ragari a cikin zuciyar mu ne da kan wanda duk wannan sakon shi ne abin da ma da yake tsaye wanda ya da maka ba ta suka fahimci wannan da yake da ya cika musu ita da yadda jikin su ke karkarwa a kan wannan azabar misali a kan sallallahu alaihi wa sallama a cikin dukkanansa a sati da dukkanansa na yamma yana neman tsarin ubangiji da girma ɗaukaka da ya sa da wuta haka kuma a cikin da yake biyar ƙarshe yana neman sama da yanki da kuma ɗauka a ƙasa da yana ba mu da ni a wuce da min azabi ba wa a wuce da min azabi jahannama wa a wuce da min fitnatin nahaya wa naba wa a wuce da min fitnatin nasiya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce neman kan da wannan azaba wata saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sanin wato azabar da take cikin wuta azabar wuta ba wai azaba ba ce ta fomin kawai ba iya kuna ba ne ba a'a jahannama unguwa unguwa ce stage stage ne kamar gidan da ne fi gidan prison za ka tara akwai masu abin da ya ke suna ɗan walwala a ciki akwai waɗanda su suna da special crime waɗanda zuwa ake a ɗaure su a kurkukun ma a ɗaure su to haka da ta hana da wato ainihin dubin nisa gwargwadon irin yadda za da sarrafa misali waɗanda suke wa al'umma miyagun da da miyagun halayya suke koyar da su abubuwa da sabon da zai su ne ba da wata suke koyar da su shi ba inda su saba ba a yi kuma da su ba da ya wani irin azabar da ake wa an mutu ibn al-hayy a wajen jahannama yace kan da wa aiki amratu da يجر قصده بالله لأنه أول من يجيب الصواريخ يجي لا يا أمر ابن الرقي أو الشجاع لما أم قسى cikinsa ‘ya'yan cikinsa sun dubo cikin biyu ta hanyar yana jan a cikin dabarar wajen saboda shi ne farkon wanda ya fara kawo musibar gobe gumaka a cikin larabawa kaga waɗanda suka yi tafarki irin nasu waɗanda suke kirkiro hanya ta hanya ta kuncin da mutane da ba su yi ala hanya da shi ko shi ne cikin wasu cikin alama da ba nan ya ba mu labari yadda a wutar jihar na kudin ta ala canja wasu su zama to fusakan su ne na jahuna suna cikin bakar azabar da rayuwar dan adam da ba da su ba su wane ne waɗannan masu zalunci الله عليه وسلم أشهد علماء malamai waɗanda suke ba a tare suke can da shari'a to saboda haka azabar ta cika ce ba iya wannan Allah ta ara ne ya فشاربون عليه من الحديد فشاربوا شرب الحديد هذا نذركم يوم الدين بقي ولا أذان الرسول da za a ɗauko wani da gwamnati annaba tafashashe a duba da ruwan zafi na shayi wannan sai ya ɗan fara zafi kuma idan ka tashi shan za ka sai ba sa da su amma sun da ka tashi can kwamfada za su masa yana zagwanyar musu da fuska yana kuma mai karkatsa musu makogaro na yin dama kuma a haka za su rayu bayan mutum mai yi a wadar ba za su kaza kaza ayyukan ne an wani da da a kan zuwa mutane na kada ka ba wa sabon nan da ya Allah ta ala ya ta samu Qur'an ya kare daga sabon da zai ya Allah mana roƙon haka da إنك وإياه فيما تتمنى رفقك أيدي لذيذ وتقربنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قولها يا الله منا رفقك أن تجنة أبدا لتسنتك من قول وعمل فأيدي لكما مكانا ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قولها منا نيمن أرسل لبوك لك إن تشرك على أنك الله تعالى منا

Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Sheikh Mustafa Allah ya saka da alkhairi Allah ya kuma saukar mu a ranar alkiyama ita ce aljannar firdaus innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula nuzul din shine farkon abin da ake fara tarbabba ko da shi wanda mu anan a duniya minal wajabatil khafifa amma su kuma 'yan wuta jahannama din ita ce take zama nuzul gare su wa inna idil jabbaru bisaifi dafana ja'alna alqana wal murhifati lahu nuzula haka annuzul shine abin da ake fara taron mutum da shi ko na sharri ko na alheri to Allah ya sa ya zama mu abin da za a tare mu da shi abu ne na alheri. Allah ya yafe mana kusafaran Allahumma inna na'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa na'udhu bika minka la nusitana an 'alayk anta kama asnaita 'ala nafsi. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin tar a cikin ma'rifa wa ma ata an ka an sahibin iraki وما أتى عن ساهب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المعصول نهو من أتى أي من أتى كاهنا شيء سكبار الإسرائيل والحاكم الرفع بهذا أصبت